sallallahu alaihi wa sallam kowannen ku ba ku je kuna yana nuna ku kuna rawa ba ga lokaci ya zo da mutane suke son su saurare ku amma da abin da zai amfane su shine ku fito ku yabi iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ku ba iyayen manzo Allah kariya musamman musamman kuna sane da cewa masu kafirta ku da mushirkantar da ku da yawan cewa muku ƴan iska fasikai ne to su suke tura iyayen manzo Allah wuta to ku kuma lokaci yayi da za ku fito masu ce muku ɗan iska mu mushrikai fasikai suna kafirta ku to dan Allah dan annabi mu muna kiran ku ku fito ku gwada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna tare da shi ku rera waƙoƙi mu ji waƙoƙin rarara yana yawo sunan sai da tuna amina da sunan sai da tuna abdullahi yaran mu su caɓa a dinga yaban sai da abdullahi ana yaban sai da tuna amina alaihi masalatu wassalam mu ji ado gwanja shi ma yayi haka mu ji sauran dukkan mawaƙa su da ka su ma sun yaka yanda naziru sarkin waƙa yi wannan muna kira dan Allah su yi ƙoƙari su yi mana wannan abun Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake su Allah kuma ya sa a dace. wannan wannan shine kira na na na na na kwaya biyu da nake ana bude mahkum an an riga an kada duk malaman duniya fa sai amma dan jahilci ya shigo cikin Najeriya don shirki ya shigo cikin Najeriya na ga ce sultan ya yi magana kan wannan kabila sultan kada ya ɓata karya ne ko to kada ma ya ɓata na ce kowa ya shuru shine fatawa. kowa ya shiru ga wannan matsala amma ne ba ruwanka da ambatan eh, eh, eh, uwayen annabi suna wuta ko ba sa wuta ba ruwanka amma abin da yake akwai ruwanka shine kada ka yi musu istighfari kada ka yi musu addu'a wannan wajibi ne wanda ya yi musu kuma in limami ne ba a sallah tare da shi domin mushriki ne babin shirk wasa ne

ba za ka iya musu istighfari ba ka ce Allah ya ji kansu ka nema musu rahama a wajen Allah ba za kuma ka ce Allah ya ji kansu ba bare ka yi musu addu'a wai duk wanda ya wannan idan limami ne ba za a ƙara bin sallah ba domin mushriki ne kawai ka ce Allah ya ji gan sayyidina Abdullahi da sayyidatuna Aminatu ka zama mushriki to alhamdulillah mu yanzu muna so mu zama mushrikan da farko tukunna Allah ya ji kan sayyidina Abdullahi Allah ya ji kan sayyidatuna Aminatu wannan muna musu addu'a Allah ya nawwara musu Allah ya ƙara haskaka makwancinsu albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a kuna jin yanda ƙiyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam take ta yi katutu a cikin zuciyar mutanen nan kuna jin yadda ƙiyayyar annabi ta yi katutu kuma abin da zai baka mamaki wasu su koda suna kin abun ba sa iya fitowa su ce aqidan ku rika cewa iyayen annabi bayan aljanna bane yanzu ba shi a sa iyayen bawai sun mutu fa la ilaha illallah yana danganta musu kalma ne na mushrikanci ka ce Allah ya ji gansu kawai kai ma ka zama mushriki kawai ka ce Allah ya ji gansu ka zama mushriki ba wani malami daga bangaren izala wanda zai zo ya kare iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama babu an bar mana mu 'yan ɗariƙa mu ne za mu kare manzan Allah sai wasu daga sai wasu tsiraru daga cikin 'yan izala wanda hankalinsu yake jikinsu wanda wannan goma ba ta ratsa su ba ta ƙiyayyar annabi dan wallahi duk wanda ya ce iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ga makomansu wallahi maƙiyin annabi ne wallahi maƙiyin annabi ne saboda haka a wannan ba wani dogon surutu zamu yi ba abinda kawai zamu ce Allah ji kan sayyidina Abdullahi Allah ya ba mu albarkacinsa Allah ji kan tuna Aminatu Allah ya ba mu albarkacin su dan albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah duk inda za ka kai sayyidina Abdullahi da tuna Aminatu Allah ka dauke mu ka kai mu wajen dan albarkan Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar lahira Allah ka mana haka dan arzikin manzon Allah duk inda za ka kai su mu Allah ka kai mu wajen saboda ka mu za mu yi addu'a Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu kuma ko ka musu addu'a ko kar ka musu addu'a tuntuni su Allah ma riga gafarta musu an gafarta ma wasu ma bare su bare su to saboda haka mu bambancin mu kenan fa da waɗancan mutane wannan abun ya bawa zai riga jin irin wannan a cikin zuciyarsa kana mumbari mumbarin nan da kawo sai ka ce kana aikin mazala ne ba ka hau mimbari ne kana aikin mazala duk wani malami da ka sani yana wakiltar manzan Allah ne ko ya sani ko bai sani ba to yanzu misali ko shugaban ƙasar Najeriya ne zai baka kujera na minista ya tura ka je wani waje ka wakilce sa ko ka je ka yi kaddamar da wani abu a wajen sai ka je kana faɗan wani abu wanda zai zama ya agensin shugaban ƙasa kana ganin za ku daidaita shugaban ƙasa kana ganin za ku daidaita da shugaban kasa to haka wannan tsari yake duk wani malamin da ya fito cewa iyaye maza sallallahu alaihi ga makoman su alhali annabi kake wakilta to Allah da kai da annabi ko raba kun yi kafan wando saboda haka mu Allah ya ba mu albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatun mu dan arzikin manzan Allah Allah ya saka wa sayyidina Aminatu da alkhairi da ta zo mana da alkhairin da babu wani alkhairi irinsa Allah ya saka wa sayyidina Abdullahi da alkhairi wanda ya zo mana da alkhairin da babu wani alkhairi irinsa